Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da kuma 60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dadol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata biyar ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa san ba za su gamsar ba kasar iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin amurka da ke tehran akalla mutum biyar jami'an tsaron iraki suka harbi hallahira bayan da suka yi amfani da harshashin gaske akan masu zanga-zanga a bagadaza kanun labaran kenan wani taron da aka yi a abuja ya gano cewa babu salihin bangare a harkar sace yara a najeriya a cikin kama mutanen akwai dan arewa akwai dan ibo akwai yarbawa a ciki suna hadan baki ne ya kamata ce mun hada kai a hukunta su za kuma a ji cewa Ƙasashe makwabtan Najeriya na ci gaba da kokawa saboda rufe kan iyakarta da ta yi. sun hana kaya shiga ƙasarsu suna jibge a bakin iyakar benin ya za a yi da su za a komo da kayar ghana ne sai kuma shirin nan da kuke kan jira wato tsaka mai wuya inda yau za a shiga babin fashin baki kan auren mutu'a. a ci gaba da fahimtar da juna da wasu ƙwararru ke yi kan manyan masabobin islama a najeriya da zama fayyacin juna don a zauna lafiya amma da farko sai an je cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya shugaban amurka donald trump da ke fuskantar binciken da mai yiwa ya kai gatsi tsige ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden san ba za su gamsar ba a jiya litinin trump ya shiga shafinsa na twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirrin inda ya ce ya zama dole ya gurfana ya ba da shaida bai kamata alamunci rubutattun amsoshi ba shugaban na amurka ya kuma kira binciken tsige shin a matsayin na damfara martanin trump kan yunkurin da 'yan majalisar wakilai ke yi na tsige shi na zuwa ne kwana guda bayan da wani lauya a washington mai suna mczaid ya ce mutumin da yake wakilta wanda shi ya kwarmata bayanan da ba a bayyana sunansa ba ya amince zai amsa tambayoyin 'yan jam'iyyar republican da ke goyon bayan trump a rubuce su dai 'yan jam'iyyar ta republican sun ce ba za su yarda da wannan ta yi ba Ƙasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar da cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce, wannan wani mataki ne da Iran ta ɗauka na yin amfani da shirin ƙera makamashin makamin nukiliyanta domin biyan wasu bukatun kanta kalaman na jami'in amurkan na zuwa ne bayan da shugaban da ke kula da shirin na iran ya yi ikirarin cewa suna sarrafa wani sashi na kera makamin na nukiliya wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da manyan kasashen duniya sanarwar a cewar jami'in na amurka wannan wani yunkuri ne da tehran ke yi don sake don saka kasashen nahiyar turai cikin damuwa waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta makamin nukiliya labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza a cewa 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime ministan ta da nisan mita 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaron sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da su yi kokarin da suke ƙoƙarin ƙetara shingayen da aka dasa tsakaninsu da ofishin Prime Minister. Akalla mutane 250 aka kashe tun da aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a ƙasar ta Iraki. afghanistan da pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyarsu da ke aiki a hedkwatar kasashen biyu lamarin da ya sa hukumomin islamabad dakatar da ayyukanta a ofishin jakadancinta a birnin kabul har sai illa masha'a rikicin diplomasiya na zuwa a baya-bayan nan da ya barke tsakanin makwabtan kasashen a ya faro ne tun ranar lahadin da ta gabata lokacin da pakistan ta koka da cewa an tsayar da jami'an diplomasiyarta da ke kan hanyar zuwa aiki sannan an buga motocin ofishin dakadancinsu da babura a kabul babban birnin kasar ta afghanistan ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta ce ta gayyaci babban jami'in ofishin diflomasiyan afghanistan ta kuma bayyana damuwa kan kare lafiyar jami'anta da ke ƙasar inda ta bukaci kabul ta gudanar da binciken gaggawa kan yadda ake cin zarafin jami'anta ma'aikatar harkokin wajen afghanistan yayin da take mayar da martani a kan korafin da pakistan ɗin ta yi a jiya litinin ta sha alwashin gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin a lokaci guda kuma ta yi zargin cewa hukumar leƙen asirin pakistan ita ma ta ci zarafin jakadanta a islamabad a yayin da kasar mali ke fara zaman makoki na kwanaki uku a jiya litinin bayan da aka kashe mutane 54 a wani harin da aka kai a makon da ya gabata. Zahara Amin fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babinmu na rahotanni za mu fara yada zangonni a birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda ganin yadda ake daɗa cece ku ko ko sace-sacen yara ƙanana a najeriya daga wata al'umma a kai su wata wanda hakan ke neman janyo cece-kuce a ƙasar muryar amurka ta shirya wani taro na masu ruwa da tsaki don a gano bakin zaren hawa umar gare ki biyo bayan rahotannin gano yaran da aka sace a jihohin arewa musamman jihar kano sashen hausa na muryar amurka ya gudanar da taron zauren voa na wata-wata don tattaunawa kan yaƙi da yawaitar satar yara da sayar da su a wasu jihohin kudu maso gabashin najeriya a taron wanda ya samu halartar manyan baƙi maza da mata daga ciki da wajen abuja an cimma matsayar kalubalen daga wasu miyagun iri ne ba wai ƙabila ko addini ba igwe martins mai kamfen ɗin zaman lafiya kuma ɗan kabilar Ibo ya ce akan samu irin wannan ɓata gari a cikin kowace kabila. Kowane kasa akwai ɓata gari, akwai barayi, akwai mai sace mutane. So bai kamata ba a ce Ibo ko wani Hausa su ne mai sace ko kuma su ne mai sa mutane. Akwai criminals kowane gari. Saboda haka a cikin kama mutanen akwai ɗan arewa, akwai ɗan Ibo, akwai yarbawa a ciki. Suna hadan baki ne. Ya kamata a ce mun hada kai barayi a cikin yarbawa, barayi ya cikin ibo baraya a cikin hausa a hukunta su shi ma shugaban rundunar adalci daga jihar kano abdulkarim ɗayyabu ya jaddada mahimmancin dawo da martabar sarakuna ko hakimai wajen shawo kan matsalar shi an samu tsarki sannan an canja tsari na zamantakewa na masu unguwanni ta yadda za a zo a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe da ƙarfin hali kamar idda kowa sani duk mai unguwa ya san iya adadin unguwarsa ya san masu gidan ya san mutum nawa ne a ciki in an haihuwa ya sani idan an mutu ya sani i dokumentin wanda in aka tabbatar da irin shige da fitan da ake in an samu wani mugu za a san a wani gida ya zauna in ya fita ina ya tafi duk a tabbatar da wayannan ga ko da gida aka zo da ake kira census an hutar da gwamnati wajen kashe biliyoyi don a yi kirga ga kirga an riga an yi musu jami'i a sashen hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda csp sani baba inna ya ce jami'an 'yan sanda ba su yi kasa a gwiwa ba wajen gano sauran yaran tare da jan hankalin iyaye wajen sa sa ido a kan 'ya'yansu. Iyaye dai muna bukata dai su ringa sa hankali a kan 'ya'yansu don akwai dai jami'an tsaro 'yan farin kaya kamar CID ko FIB suna cikin mutane dai suna tasha suna makarantu suna asibiti suna ko ina dai suna dan samu mana labarai. In iyayen dai sun sa ido su kula da 'ya'yansu duk inda za su je a tabbatar dai akwai mai bin su. Sauran mahalarta taron sun nuna jin daɗin su ganin yadda aka ba su dama wajen bayyana ra'ayoyinsu tare da jawabai da kuma tambayoyi don samun mafita game da da satar yara Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Wannan haka yake kuma a gaida su amarsu daga Najeriya kuma bari mu ƙetara ragana. inda kungiyar 'yan kasuwa ke ta kokawa kan rufe kan iyakarta da Najeriya ta yi wanda kungiyar ta ce ya saba ma manufofin ECOWAS. tana mai barazanar yin kafar ungulu ga shirin nan na tsarin cinikayya bai daya muddin najeriya ba ta buɗe kan iyakarta ba shugaban kungiyar alex ebon ya ce dole fa gana ta ɗau mataki daga ganar ga luwan abbas shugaban na kungiyar 'yan turedan ghana alex boatin ya ci gaba da cewa ba mu da wata yarjejeniya an rusa ta bai kamata a ce ƙasa ɗaya ce ta fi kowa take da ƙarfi take tursasa saura ba haka bai yi ba sun soma da karya jejeniyar da umarnin utls da ta ce kayan sarrafa daga sauran kasashe a bar su wuce ba tare da wani abin da zai hana su tafiya shiga da fita kasashe makauta ba sun hana kaya shiga kasarsu suna jibge a bakin iyakar benin ya za a yi da su za a komo da kayar ghana ne za a yi su su ne dr buwatin ya yi kashedi cewa ci gaba da ra'ayin nan najeriya ta bayan ecowas ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga nasarar zantar da kuɗin bai ɗaya na ecowas wato eco a sabuwar shekara na jan hankalin ghana na jan hankalin sauran kasashen afirka ta yamma cewa ƙasa kamar najeriya da muke azama komar mu akan zancen samar da kuɗin bai ɗaya mu yi hankali baya samar da daidaito kimanin ƙasashe goma sha biyar ƙasa ɗaya na da kashi bakwai na kuɗin shiga in an haɗa ba zai taimaka ba duk wani kuskure ɗaya zai rusa mana tattalin arzikinmu don shi zan yi gangami wannan kuɗi na bai ɗaya bai tabbata ba 'yan tireda za su taimaka tabbatarwa saboda muna da shakku muna tsoro a bisa la'akari da irin ra'ayin nan na najeriya sai dai ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta ce tana nan tana kokari yadda 'yan kasuwan da sun ka saura zube bakin iyakar najeriya da benin sun dawo gida tana ci gaba da shawartawa da gwamnatin najeriya ta bude iyakanta harkokin tireda su komo shugaban sadarwa a ma'aikatar prince buwa buatin ya bayyana cewar shirin rufe iyakar Najeriya da Benin maganar tsaro da kiyaye su mogane. Gwamnati ta damu ainin game da abin da ke faruwa. Shugaban ƙasa ya samu damar magana da takwararsa na Najeriya ya yi duk abin da zai iya yi don kawo saukin lamarin. Bayan haka ministan harkokin waje ta tafi Najeriya a ƙoƙarin samar da bakin zaren warware. wannan tankiya ya kara da cewa kulle iyakan najeriya ba shi da alaka da ghana magana ce ta tsaron iyaka na 'yancin najeriya ridwanullah mukhtar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan to kowane alfanu tawagar su fanta ta samo ma najeriya a ganawartar da saudiya bil hakika dukkan alkhairi mun gan shi a cikin wannan zama din har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah kofa abuja take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu sun ce suna da irin wannan majalisa da kamar kasar India suna da irin wannan majalisa da kasar China suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya suna da irin wannan majalisa da kasar Niger in ba na manta ba za ka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata wanda za su iya taimaka mana mafita an yi yarjejeniya da ikon Allah suna shi su zo su taimaka wannan shine ma mafi girman abu To don jin cikakken wannan rahoton sai a bi mu a shirinmu na hantsi. Yanzu kan bari mu kauce gefe guda na Sokoto ya shigo da shirin nan nasa na. Saka mai wuya. Abin da yake faruwa na muta ba tilastawa ba ne yaudara ce. Musulunci ya zo da shi ne domin warware kes na zinace-zinace kasi yawa cikin society. Wani addinin yake nufi? Addinin musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta. Mu yanzu mu ɗan shi amma in muka ga wani wanda ya makale yana muta mana daukan sa a matsayin dan iska. Mu ɗan shi an kanmu. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da kuwa wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Allah ya hada cin naman jakin gida da mutu'a lokaci guda da yawu guda manzo Allah ce haramun ne. kuma suka zama haramun ila kiyama haka ne to muna godiya kan yadda kuke ci gaba da bin mu yayin da muke ci gaba da kawo muku bayanai daga zaman nan da muka yi na musamman a ofishinmu da ke abuja a najeriya kwanakin baya inda muka haɗa hancin wakilan ƙungiyoyin addinai da na cibiyoyi da dama da ma'aikatu domin a tattauna cece kucin da ke zagaye da ƙungiyar 'yan shiya can najeriya jimillar mutane goma suka wakilci sassan nan daban-daban a wurin kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa wanda ya wakilci bangaren sheikh zazzaki na ita kungiyar ta 'yan shiya wato imm akwai kuma dr hafiz sa'id na cibiyar haidar shiya santa ta kano wanda ya ce shi ma wakilci wani bangare na kungiyar ne sannan akwai profesa umar labda na izala akwai hayya alkasim na tijaniya akwai kuma pastor aminci abu da ya wakilci kiristoci rahama abdulmajid ita ce ta wakilci mata yayin da jafar jafar ya wakilci kungiyoyin kafofin watsa labarai ha kuma akwai dr abubakar umar kyari mai fashin baki kan harkokin siyasa daga jami'ar abuja akwai kuma da aliyu waziri masani kan harkokin tsaro akwai kuma jami'in 'yan sanda asp sani baban ina wanda ya wakilci rundunar 'yan sandan amma ya ce ba ba shi izinin ya magana ba don haka bai yi ta ba To a shirin da ya gabata yankuna biyu da mu kun san cewa mun tsaya ne inda ita Rahama Abdulmajid da ke wakiltar mata ɗin a zaman take bayyana matukar damuwar mata akan wato alakar su matan da kuma kungiyar ta Shi'a da zargin da ake na cewa ana tilasta musu su shiga cikin waɗannan al'amura musamman ma batun auren mutu'a. Rahama Abdulmajid ta ce abin da yake da ciwo ma game da wannan al'amari shine hanyoyin da ake bi ana jefa su matan a cikin wannan al'amari. to shine muka tambaye ta akan ko suna da matan da ke kawo musu korafi akan yadda ake musu abin da ake zargin cewa ana musu din muna samu muna samu abin da yake faruwa abin da yake faruwa na muta ba tilastawa ba ne yaudara ce ana samun yaudara ne wa mace babu yanda za a yi a ce mutumin da yake da experience yake da gogewa na duniya ya zo ya sami yana dan shekara talatin da ya sami yan shekara goma yana shekarunta kashi biyu ya zo ya same ta ya yi mata dabaru be a ce a'a ai tun da cikin dabarun nan ya yaudare ta ta yadda a ce ba shi da laifi kamar ka ce wai kana ka ba da kuɗi ne wani ya zo ya damfare ka a harkar eh, banki ko a harkar menene a ce wannan damfarar da ya maka tun da da yadda ka shi kenan ba haka abin yake ba dole dole ya zamanta cewa ya maka laifi akan makala ya kamata kuma eh, mm. ah, abin da zan ce game da auren mutu'a Eh, eh dama abinda nake so in ce game da wannan auren mutu'a kamar yadda temporary marriage da aka sani auren mutu'a za mu ga an ba namiji hakin ya auri mace sama da ɗaya haka ma ba shi da bambanci da permanent a permanent zai zamanto zai iya auren hudu amma ita mace ba za ta yi auren namiji hudu ba ta wannan bangaren na biyu na shiya ta yadda da aƙidar haimuta a ɗaukin abin. Eh, auren fikihu ne ba aƙida ba ce. Hukunci ne na fikihu. Yawwa. Sannan kuma musulunci ya zo da shi ne domin warware kes na zinace-zinace kasi yawa cikin society. Matukar an samu sharuɗa sun cika. Ba abu ne ta ci barkatai ba. Da kowa zai ce yayi mutu yayi mutu a titi. amma na zo ya cewa da an haɗu sai a ce matta take kamar addini ya zama wasa. Eh. Um, ya tsari yake duka nan an ta ta ƙaidajen lokaci ne aure ne nan daga yanzu zuwa wani lokaci ko me me ma'ana. Eh, aure ne amma yana da ƙaidajen lokaci. kuma ba shi da iyaka. kuma me makarancin mafi karanci. ba shi da iyaka. yanzu misali wani zai tafi Legas da shi da wata. Eh. misali zan baka kuma sun cika sharuɗan su aure tsakaninsu. su yauwa za su iya zuwa su yi auren su yi tafiyar su zai zamanto suna matsayin miji da mata ba shi da lokaci da za a ce iyakacin shi kaza ya shi sha'awa kaza sorry akwai point amma a na ga ma akwai lokaci don ka mutar da ka mai da martani kan abin da zan koma ga malamai ina son ji su mai da martani kan a ah, professor labdo yana magana ba mu yarda da gwamnati ba to anya babu kunya a cikin wannan al'amari wanda bai yarda da gwamnati ba yana zuwa kotu mun kai gwamnatin buhari kotu mun kada ita kuma ba a da'a ga kotun ba an yi wannan ba abun kunya ba ne malami ya zo ce ba mu yarda da gwamnati ba malamin mu ya taba cewa ba a zama babu gwamnati ko da gwamnatin barawon akuya ne saboda haka zama ba gwamnati dabbanci ne wauta ne zama ne cikin jungle na hauka saboda ina mamakin ji mutum ya ce wai ba mu yarda da gwamnati me yake nufi me yasa muka je kotu kotun wa muka je da muka je nan kotun kwalawale kotunan da muka je kaduna na wane ne kotun shi'a ne ko kuma kotun sarkin kafirai ne muka saboda haka ni idan mutum yana so mutunta kansa ya faɗi abin da ya san gaskiya ne a kan kala a matsayin ku na shugabanni na magana da shek na yayi na bayyana cewa mutuwar nan halattacce a baci an yadda da ita ni kun yadda da ita alhamdulillah a addini ba wanda ya sai ya halatta abu ko ya haramta shi sai Allah ko manzon Allah za ka cimma alkur'ani da yawa akwai hukunce hukuncen da wasu hukunci na share su kamar shan giya aka ce lati taqrabu salatu anta sukara kar ku je da mayan giya ku yi sallah da Allah ya zo gaba ɗaya ayan giya ta zo aka haranta giya gaba ɗaya da cikinikinta da komai na giya to haka kaman wannan hadisin da ake ta maganganu wanda yake su ma hadisan aka ce za a tattauna kansu magana ne mai tsawo na ilimi amma dai a gaskiyar magana shine magana da malam ya kawo cewa bayan yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya hana wannan saboda haka kuma hana mutuwa saboda haka baya yiwuwa aure yanzu sai ta hanyar aure kamar yadda shari'a musulunci eh, ahalus eh, sunna suka tabbatar kan shari'a musulunci aure ya tabbatu sa mutuwa a ce addini ne shine babban laihi saboda kayirci ne saboda haka shi yahi laihi bisa ga ayizi na cikin kure a um, ya ce an yi ita ita mutuwa eh, ai adama um, ai ina ganin kamar da fakewa su sun san an yadda da mutuwa cikin shi'a kuma kamar yadda hajiya ta ce ana yaudara yan shekara 36 yaudari mai 18 abin ya wuce nan amma abin da ke son jama'a kan da ya ce ya kawo eh, dalilai na nuna cewa an yadda addinance wani addinin yake nufi addinin musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta mutuwa aure ne wanda ake a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo da farko ya kyale ana yin sa kamar yadda ya kyale ana shan giya da farko daga baya ya haramta ya kyale ana yin mutu'a amma wani lokaci wajen karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin tabuka manzo Allah ya hada cin naman jakin gida da mutu'a lokaci guda da yawu guda manzo Allah ce haramun ne kuma suka zama haramun ila yawmil qiyamati amma su yan shi'a suna nuna cewa auren mutu'a wata ibada ce babba wacce ake samun lada mai gwabi ina da littafi guda na yanzu in za insha Allah wasu daga cikin ku za su fita da shi inda na tsamo ruwayoyinsu daga cikin littattafan su. inda wata ruwaya tana cewa wanda ya mutu a sau ɗaya yana da daraja Hassan wanda ya mutu sau biyu yana daraja Husain aljanna wanda ya mutu sau uku yana daraja Ali bin Abi dalib aljanna wanda ya mutu sau hudu zai goga kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna sannan kuma ya yadda da wanda a ya kuma ya ce har da shekara goma ma ana iya yi yana na a cikin littafin su da ya rubuta da hannunsa zan ba ku zan ba ku don za mu shiga harkar siyasa zan taba sauran mutane da ke bari bari gama tukuna duk wayannan littattafa da kake faɗa ba su da tushe batun imam Khomeini ya faɗi abin nan wannan mun san karshen ta ko ka ce wani littafi hukumatul islamiyya wanda ko ba haka bane wannan babu wanda babu wani dan adam da zai abu ya samu ladan hassan ko husaini balle kuma imam ali in ana darafin da uwa ake babu wannan kuma mu yanzu mu yan shi amma in ga wani wanda ya makale yana muta muna sa a matsayin dan iska mu yan shi an kanmu kar ka dauka cewa muna wani abu ne duk wanda muka ga gwanin mutane a wajen mu muna gudun sa dan iska muke daukan sa ba sorry ba shi bane gaban mu ba yanda kuke tallata left for us ni sau daya a matsayin na almajirin alzakzaki sau daya na taba jiya ambaci mut'a da sunanta ro matsayin mut'a ku kuke yada ta mut'a wani ko auren kansa wajibi ne Thank you. Uh, one, point, one point ba kasafai nake son shiga sun da ya shafi fikihu ba mutu'a a waje na karamin kes ne saboda fikihu ne ni san ban san ma filin nan za a bude magana yawa mutu'a wato a musulunci yana da wani abu dukkanin musulmi sun ittifaki ba mai sabani cewa allah da manzansa sun halatta mutu'a dukkanin musulmi sun yi ittifaki cewa umar bin khattab shi haramta mutu'a ya yi um, to za mu shiga abubuwan da suka shafi uh, shi'a da kuma harkokin gwamnati da hukuma da siyasa sauransu dr kya da zan zo wurinka uh, ɗaya daga cikin abubuwan kun san hukuma ta haramta imn so ina son a fuskan zaman lafiya da siyasa da zaman jama'a me ra'ayinku ya kuke ganin wannan halin tunda an bar wasu ƙungiyoyi na addini amma ita an haramta ta ya kuke kallon abin a jama'a assalamu alaikum wato wannan haramtawa wani batu ne mai kira kwarai da gaske mutane da dama suna ja a kai musamman waɗanda suke ganin eh to gaskiya bai da shi ba saboda ina ga idan aka yi tafiya ta nisa wannan haramcin zai zama bai da wani amfani na faɗi haka ne kuma saboda abu ne mai wuya ka ce ka haramta aƙida duk da yake su 'yan shiya sun ce su kungiya ne to amma to idan kuma shi'a aƙida ne aƙida wani ra'ayi ne wanda haramta shi maimakon a ce ya alfanu mai ya za su kuma ƙarƙashin ƙasa ne su ci gaba da abubuwan da suke yi to saboda haka ni ina kama akwai gurguwar shawara da gwamnati wurin haramta shi'a ko kuma a kungiyar imn gwagwarmaya da ake tsakanin kungiyar imn da gwamnati abu ne da ya fara tun karshen shekarun 1970 Jafar Jafar Birnin Zuwa ka kai ke wakiltar kafofin watsa labarai a wannan tattauna da muke daga cikin abubuwan da kaji duka mun tabo bata musamman shi ka fara daga kan batun hannun da aka yi musu ya ta fannin kafofin watsa labarai kuke kallon wannan abu. tuma da lato a gaishe kuma malamai tun Allah ya kai mu mako mai zuwa daga amsa da shi Jafar Jafar zai bamu ne za mu dora daga nan. muna da godiya ga dukkan wanda suka samu halartar wannan zama din a nan ofishin sashen hausa na murya amurka da ke birnin abuja da kuma musamman su ma'aikatan namu da suka hada da nasira da malakaya da ya gayyato jama'a da kuma benjamin gawan da ya dauki hotuna da sautin wannan zaman da aka yi a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakuta a washington dc mun bako lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga zahar amin fage da labaran duniya an fa a taɗaice. Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. Ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden san ba za su gamsar ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita zahar amin fage da karanto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde